أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kama majalisi na bakwai a wannan yini kuma muna fatan ya zama shine majalisinmu na ƙarshe a cikin wannan littafi ma za ƙaddamta lidinillah wallafar babban malami Sheikh Muhammad Hassan hafizahullahu ta'ala. Mali yana ci gaba da mana bishara mai daɗi akan cewa duk yadda muke ganin wannan duhun to akwai haske duk yadda yi muke jin wannan raɗaɗin to insha Allah akwai daɗi a gaba to shine sai yake cewa wa qabla kulli shay'in kafin komai wa ba'da kulli shay'in kuma bayan komai ma'anar Allah muna tare da Allah Allah yana tare da mu to akwai wanda yake tare da Allah kuma shi ke sai ji tsoro hmm? ma'anar Allah Allah yana tare da mu hmm? waya laha wallahi min ma'iyyatin karimati yace kai abun ban mamaki na rantse muku da Allah wannan wace irin kasancewa ce a ce Allah ne yake tare da kai to wace irin tarayya ce wannan kuwa law arafa al-muwahhidun qadraha da a ce masu tauhidi sun san irin wannan tarayya walau arafa al-muslimuna azamataha wa jalalaha da a ce kuma musulmai sun san girmanta da burin kasar wannan tarayyar da Allah yake da bayansa to da ba za su zama yadda suke ba mun da yake tare da Allah hajar mamar Ismail alaihi salam mama annabi Ismail kalmar da sai amfani da ita ce wannan tauhidin shine yasa ta ta samu natsuwa a dokar dajin Allah biwade ghairi zar'i a akwai da ba a shuka duwatsu ne kawai ko tsuntsu babu ko tsuntsu domin ba ruwa a wajen ko tsuntsaye ba sa gittawa wajen saboda ba ruwa waje ne da lahaya ta ciki in mutum ya tsinci kansa a irin wannan wajen kawai ya tabbatar da mutuwarsa ta aka kamata da ita da ɗan jaririnta annabi ibrahim ya juya ya juya zai ta tafi zai tafi ta kira shi ta kwala mushi kira ta ce allahu maraka an ta da'ana huna shi allah ne ya ce ka ban mu a nan ya ce na'am shi ya ce in aje ku a nan ya ce to fahuwa ma'ana falon yi bayi a nan ke tafi je ka yana tare da mu falon yi bayi a nan ba zai so da tamu ba ba za mu walakanta ba ya tabbata ko bai tabbata ba maganar ta ta tabbata ko ba tabbata ba ta tabbata a ranar suka samu ruwa a ranar suka samu ruwa amma kuma duk da sai da Allah nuna mata sai sai aiki akwai darasi sosai a shi sai da ta sha wuya in ka je umara ko ka je kai aikin hajji ka san sa'ayi to shi ne wannan sa'ayin da ta yi wajen neman ruwa tsakanin safa da marwa ta hau dutsen safa ta leƙa ne za ta ko za ta hango mutane ba za ta ga kowa ba ko tsuntsu ba ta gani da ba shuka a wajen ba ruwa ta tafi ta tafi ta tafiya mutum wala wata hutawa take yi haka za ga mutum yana tafiya katoto kaza ta lafiya shi kalau bai iya kaiwa daga safa zuwa marwa sai ya huta haka ta yi sai da ta yi haka ta kai ta kuma sai da ta yi so bakwai sannan kawai sai ta hango ɗan yana kuka yana murza ƙafarsa a shi Allah fitar da ruwa ruwa ne albarka har zuwa ranar tashin alkiyama to kage shi ne wannan da masu tauhidi sun san wannan magana cewa Allah yana tare da su manzo Allah ta sama abin da yake ke la tahzan inna Allah ma'ana إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ننتهى كيف أنزل الله سكنته عليه وقال تعالى ألا سوى مسألة رسول وما قدر الله حق قدره بسباء ألا مسألة بيتن تنتسبا شبا وما قدر الله حق قدره ba su ba Allah matsayin da ya cancance shi ba da sun ba Allah matsayin da ya cancance shi to da ba za su yi abin da suke yi ba kaga can a an'am ko wa ma qadara Allah haqqa qadrihi id qalu ma anzala Allah ala basharin min shay anan kuma zumur ne ko wa ma qadara Allah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati mafwiyatun bi yaminihi ba su ba Allah matsayin sa bane inda an ba Allah matsayinsa an san ko shi waye to za a ga abin da ke shi ne labarin labarin <laughs> labarin uwanmu da aka sace mashi aka kwace mashi shanu aka kwace ma uwan mu shanu da aka kwace mashi shanu sannan kuma aka kai shi ƙara ya kai kara wajen alƙali aka je aka ga alƙalin aka ba shi cin hanci alƙali na zuwa ce ai in bai wasa ba masu yasa an ɗaure shi da shi da shanun aka fito bakin kotu a zalimi wanda ya kwace mishi shanu kawai ya mai gwalo ya ce na ci shanunka kuma ka kawo ƙara na ci ka ƙara ya ce ya Allah kana kallon abin da aka muni nan ta kawai da cikin zalimi ya ƙulle kafin ka ce wani abu kawai ya faɗi ya mutu shi ne sai ɗan uwan yake cewa a ah, Allah da kana musu haka da basu raina ka shi da kana musu haka da basu raina ka ba su sage ne to ba a san waye Allah ba in mutum ya san waye Allah yana da tsarinsa to zai rika barin abubuwa ko tashin hankali ba za ka shiga ba to kuma ya riga an gama tsara shi kai an ce maka kabi ne falmustaqbalu din kyakkyawar gobe ta addinin nan shi. wa nusratullahi lidinihi wa'dan minhu subhanahu sannan Allah ya taimaki addinin sa alƙawari ne daga gare shi sannan kuma wa wa'adin min nabiyhi as sannan kuma alkawari ne daga annabinsa na gaskiya allazi la yantiqu anil hawa wanda baya tafci faɗi baya faɗin son zuciyarsa Allah ya ce inna lallai mu inna wannan wannan wannan wannan wannan zamirul azama ke zamirul azama sai Allah ya sa shi jami'i inna ده nahanu ده Allah ya amfani da su nahnu qaddarna ma'ishatahu ko fil ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا هذا نحن وهكا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر wannan ne azama ce Allah yana amfani da shi a matsayin uslubin larabci ne eh, a wajen laraba idan babban mutum zai magana baya cewa nayi zai ce mun yi har yanzu ma haka suke kowace in manyan gari na jawabi haka suke cewa mun aika da kaza za a aikata kaza izininmu ne da mu muka ba da izinin a yi kuma shi kaɗai yake ta jawabin shi ba kowa a gefen shi shi kaɗai ake nunawa a talabijin amma yana cewa mun yi inna lallai nan su na wallahi mu muke za mu muna taimakon manzanninmu an sa shi a mubari nan su saboda ya fa'idantar da yanzu da ake magana kuma ya fa'idantar da gobe jibi gata har inna na nan so lalle mu ne muke taimakon rusuna na zannun? su kadai wallazi na Amadu. da waɗanda suka yi imani da su su ma mansuru ne innahum lahumul mansuru wa inna jundana lahumul ghalibun na amalu da waɗanda suka yi imani yaushe za mu taimake su cin hayati duniya a duniya in an ce taimakon Allah wasu suna ɗauka shi ne duk masu da'awa ta cin daɗi komai ya zama maka daidai a ba abin da ake nufi ba ke ba. akwai lokacin da tsangwama ita ce taimakon akwai wuraren da za a tsangwamu masu da'awa masu imani amma kuma wannan tsangwamar ita za ta zama sanadiyyar wasu su ce a to wannan addinin ne sai su fara bincike a kan wa yau mai kumul ashadu da kuma ranar da shaidu za su tsayu ranar gobe alkiyama ka gaba shi ke nan Allah zai taimake su a duniya kuma Allah zai taimake su ranar gobe alkiyama domin duk tashin hankalin da za a shiga a filin tashin alkiyama su ba za su shiga ciki ba وقال تعالى قم ألا ملوك سنسكية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حقيقة كلمة متارجة هجباتا لعبادنا جبايم المرسلين ولن دمك أيكو من ظنن مكينا وتكلمة شيء إنهم لهم المنصورون wannan akwai taukidi nawa akwai taukidi biyar ko hudu inna hum shi ma taukihi la humul sannan za ka ce al-mansurun ba ce innahum lahum mansurun ba za ka ce lahumun ba wasu waɗanda za a ce maka in ba su ba hasu ne an todace su kadai ne za a taimaka innahu lallai su manzannin nan abinda muka riga muka faɗa musu kuma ya tabbata wallahi da girman lamarinmu da girman zatinmu su ne waɗanda cikin Allah zai taimaka Allah yake rantsuwa da kansa wa inna jundana kuma lallai rundunoninmu da humul ghalibu su ne marin jaya Na fi duk ƙwar'ani ne ba ba za ka ce ko ya inganta ba kuma akhbar ne wani akhbar la tunsa ba a goge labari a usulance in Allah ya ba da labari to labarin ba a goge shi hukunci ake gogewa yanzu nan labari ne akhbar ne laysat ahkama innama hi akhbaru wal akhbaru la tunsakh nasxu baya shiga cikin labari yana shiga cikin hukunce hukunce Allah bai taɓa ba da wani labari zai a ba haka bane da Allah ya bamu mu labarin halitta annabi Adam da cewa mala'iku su masa sujada har da Iblis a gefe guda da kin yin Iblis da sujadar nan da yin da mala'iku suka yi masa sujada da koran Iblis da aka yi daga cikin malakutus samawati duk wannan akhbar ne tabita ba Allah ba zai zo daga baya ce a yanzu labarin nan da na baku ba haka yake ba na goge duka wannan ka'ida ce a wajen malaman usulul fiqh ba a goge labarai wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace wa adallahu Allah yayi alƙawari ga allazina amanu minku waɗanda suka yi imani daga cikinku wa amilus salihati kuma suka aikata aiki na gari da ya sakhlifan fil ard shi ma na siran wallahi Allah zai sa su su zama su ne mamaya ƙasa su ne za su zama mamaya su ne za su zama shugabanni la yastakhlifannahum fil ard Allah zai sa su su zama su ne mamaya a ban ƙasa kamar stakhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya mayar da waɗanda suke kafin su wala yumakkinanna lahu dinahu sannan kuma zai sa su addinin su ya kama ƙasa ya zama addinin su shi ne ake yi shi ne jagora a duniya allah zai wanda ya yadda musu yasa tun ranar da allah ya aiko manzon allah sama har zuwa yau ba wani lokacin da aka ce gashi duk kowa ya kafarta ba a taɓa samu ba sannan ba za a ce gashi an samu duk duniya an daina bauta ma Allah ba a'a zai iya yiwa can na cikin matsala can na cikin matsala amma kuma gashi ta addini na ci gaba in can akwai matsala to ka tafi can to za ka tarar da kuma kawai can ake addinin na gaske haka yi har yau din nan abin da ke faruwa ce yanzu mu misali in ka ɗauka a duniya muna cikin kasashen da muka fi aka fi kowa kula aka fi kowa rike addini wannan bincike ne tabbatacce duk duniya in ba zama zama mu ne na ɗaya ba to ba za mu wuce na biyu ba wani duk ta duniyar nan ba inda ake riko da addini kamar najeriya kuma najeriya ma arewa wannan tabbataccen abu ne kuma duk wanda zai zo daga wata ƙasa zai yi sha'awa wasu larabawan masar sun zo wasu abin da suka je kano wasu abin da yake burge su suka je kaso kurin daga an kira sallah a zahar can layi a bakin shago can layi a bakin shago can ma ba ne za wurin da ya gama burge su ba a haɗa a masallaci da yanke ba su yadda kowa ke yi a bakin shago masha Allah na ihtimama bil yin da suka damu da addini kowa a bakin shagon shi mutum goma mutum ashirin mutum talatin sai su ya ɗaya ja sallah shi ke a cigaba da sallah can ma suna yi can ma suna yi can ma suna yi da su ya gama barje su wani ba misri ya taɓa zuwa yake tambayar ya ake aure a najeriya a nan arewa kuma musamman a lardin zazza aka ba shi labari kaza kaza shi ma sha Allah subhanallah a islamiyya mahaba shi wannan yan kudin shi ne za a kashe a baka mata ka kashe a baka mata sai wannan sai in a masar ne sai in a masar ne kudin da zai auri mace ɗaya a masar sai auri ashirin a najeriya ko fiye da haka ake kwarai ko zai sai ƙara mata ba ita kadai zai mutu da ita ko ta mutu sannan ya canza wata ya isa sai ta kashe shi ta kashe shi ta kashe kanta kuma ga dokokin ƙasa sun ba su dama kuma ba alama za a canza Kano wannan duk nemoni ne ba muke ciki a kwance a kan zama ba mu gani <laughs> mun fi kallon matsaloli Allah madaukaki ke cewa wala yubaddilan wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma Allah ya alƙawarin zai musanja musu daga tsoro ya ba su hankali da zaman lafiya amma ga sharadi ya abudu ne ni su bauta min ni kadai la yushrikuna bi shay'a kai su haɗa da kowa a cikin bauta ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون Duk wanda kuma suka kafirce bayan haka to waɗannan fasikai ne fasikai nan kafare ake nufi sau daga sharaɗin attancin fil'ar Allah ya sa ku kama ƙasa addinin ku ya tabbata shi ne ku zama masu tauhidi ku kaga ashe da awa duk da awar aka zara tauhidi aka ce ba da awa a ciki ba ta awa a ciki ku kaga ana ɓata lokaci ne wannan tarkilin ba zai samu ba kuma ashe malamai abin da ya waje ba su gane shine babban aikinsu shine bautar da bayi zuwa ga Allah bautar da bayi zuwa ga Allah su sa musu zama masu tauhidi shine abin da Allah ya ɗora musu sauran abubuwa kuma duk za su biyo baya ne a hankali in Allah ya tabbatar zai tabbatar tun suna da rai in kuma Allah bai tabbatar ba shi kenan sun yi nasu sun karantar da bayi tauhidi akwai annabawan Allah da yawa waɗanda suka mutu ba su kafa daula ba ba su da shugabanci na ƙasa ba su da ba su samar da gwamnati ba amma sun kafa tauhidi sun yi kuskure ba su ci nasara ba sun ci nasara to mutum ya fahimci wannan duk mai awa, duk abin da zai zama sanadiyar ka tashi daga wannan manufa ka ce kana kara wani abu ba tauhidin Allah ba to wallahi mutum ya kamata ya makanci faɗa kai ya shiga cikin wannan abu wannan babban saƙo sako ne Allah ya ce shar'in ya'buduna ne la na bi shay'a wa qala ta'ala kuma Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'ala din kulli walau kariha al mushrikun Allah shine wanda ya aiko manzansa da gaskiya da kuma addini na gaskiya domin ya dora shi a kan sauran addinai duka gabaki daya walau kari hal mushrikun ko da mushrike sun ke ba su yadda ba ba sa so a gaban su za su ga addinin na ci gaba yanzu a irin su ingila an fara samun ana zaben yan majalisa musulmai da yawa yan majalisa musulmai a ingila ba wanda gwamnatinsu gabaki ɗaya gudanar da ita akan angalikan coci ake yi duk abin da za a yi angalikan coci ke gudanar da abin nan ɗin ingila ba wanda zai zama sanata ya kai matsayin ya shiga cikin house of law sai ya kai matsayin babban fada a cocin angalikan coci cocin ingila haka ba suke har yau duk sanata in ka ganshi a ingila to fasto fada ne fasto fasto babban malamin kiristanci ne amma ka yadda allah ke ta hudawa yanzu yi mahu ala dini kulle sannan yanzu masallatan da suke london kawai suna da yawa وقال تعالى كما ألا والله غالب على أمره ألا مرن جايين أكن دكا لمغنسا ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي مطلب ديوة لكي متني بسطان هكذا يسا سكي جاجة الله سكي بمن كما هكذا ذي فعلبا وقال تعالى كما ألا ملك في سرقية إن الذين كفروا ولن سكا كافرتا ينفقون أموالهم ذاتي تزبد دوتي يسو da ya fuddu an domin su tushe hanyar Allah wai ka a shiga musulunci ta tara kuɗi ana badawa na badawa in ka ji abubuwan da ake shiryawa da kuɗaɗen da ake kashewa a mataki na duniya da mataki na ƙasa domin a cutar da musulunci a hana a musuluncin nan da za ka sha mamaki yanzu na ne ƙungiyar ba zata ai wasu ne da gani kana kallon da suke abubuwansu kasan akwai hannun waje a ciki ko bidiyon da suke yi high definition komai za ka gan shi an yi shi dikin dikin ba talauci a ciki mamma mai suke fasayun fi ƙunaha Allah ce za su ta ba da dukiya suna zubarwa a banza sun matakunu alaihin hasratan mm-hmm. daga ƙarshe wannan zubar da dukiya ta zama musu da na sani hatta sun mayu hulabun kuma za a ci nasara a kafaru, والذين jihar na جهنم يحشروا sannan waɗannan kafaran da suka kafarce suka ce musulunci ba zai ci gaba ba za a tattara su a jefa su a cikin jihar nama. <laughs> don Allah waɗannan ayoyin jiyar da suke kwantar maka da hankali in kana karanta su kana fahimta ya za ka shiga damuwa ka tabbatar da duk wannan hayaniyar da ake kawai tashin gishirin an da ka ba shi ɗan lokuta ka gani kasa zai yi amma da yawan ba ta dabbarin ƙur'ani muke ba matsalar da muke fuskanta ce amma da kana karanta muna karanta ƙur'ani muna ta muna jin sakonnin Allah to za mu samu kwanciyar hankali da yawa ka kyala masu ɓanna su ci gaba da ɓannarsu kai dai ka ci gaba da yaɗa addini na gaskiya Allah maɗaukakin sarki zai maganin su wa akhtimu bi hadha al-hadith as-sahih zan rika bayani na malam yace da hadisin nan da yake ingantacce annabi rawahu al-bukhari wa muslim hadisin da imam al-bukhari da al-imam muslim suka ruwaito hmm? من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم مضصنا ياتي لا تقوم الساعة قياما بذات تاشم لا تقوم الساعة بذا أي تاشم القيامة حتى يقاتل المسلمون اليهود حتى المسلمين سنية يهودا wannan yakin da kake ganin ake na Filistin musulmai na shan wahala ana tama zirin gagar gudan wuta ko ba haka bane kwanakin baya ina jin kamar watanni uku da suka wuce ko haka suka yi ta gargaza a garin ana zuba bama mai, yara mutuwa suke mata na mutu har asibiti bai tsira ba kuma ba wanda yake magana ba wanda zai ce abinda suke ba daidai ba ne in an kira taro na ƙungiyoyin musulmai da amerika da ingila shi kenan sai wata ƙasa daga cin ƙasashen musulmai a samu ambasadanta sai ya ji, sai ce a wannan taron namu ya waje ba kafin mu tashi mu tsinye mu isra'ila shi kenan abin da zai iya sai wani daga amerika sai ya tashi ce a sai dai a tsine mai isra'ila a tsine mai filistinawa dukkan su tsine ne da wanda aka kashe da wanda ake kashe wanda a tsine musu da wanda ke amfani da rocket daga sama ya amfani da bamabamai ya jefa ma asibitota ya jefa ma makarantu da wanda yake kare kanshi da dutse dutse yana intifaba waje a hada a tsine musu shi ne ba tarurrukan da aka yi domin samun sulhu tsakanin isra'ila da filistinawa in ana lissafa sun fudu tarurruka sun fudu a yi a cikin ƙasar filistin wata a ce a yi a birnin kudus wata rana a ce a yi a tal abib wata rana a ce a gabaci ɗaya ma a fita saudiya za a je a yi zama wata rana jordan ta ce a zo a yi a ƙasar wata rana ce a'a ai a tafi ma america a je a yi taron wata rana majalisar ɗinkin duniya ta ce to a zo gaban ta ma a new york a yi taron amma duk ba abin da yake tsinanawa to ga bishara na manzo ne ce za a yakin na gaske musulmai za su yaƙi yahudawa fa yaqtuluhumul muslimuna musulmai za su yi musu kisa su fata-fata da su su karkashe su حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر حرب يهودي هيك قوي وأباين دوتي وأباين بشيوي فيقول الحجر والشجر في دوتي لبشيوي ستشي يا مسلم يا عبد الله يا كي مسلم يا كي باوى مألع ورائي يهودي تعال فاقتله يا يهودي أبانا نزوك كشوش بشيا كي مجانا dutse ya yi magana ce gayi nan a bana zo ka kashe shi waye ce maka yanzu zai faru zai faru illa algarqada sai dai algarqad abin nan tsauri tsauri to haka malaman mu suke fassara mana shi amma ta rana wani ya taba mun bayani wani ba sakwace ya faɗa mu wata kalma ya bambanta mu amma na manta ta ya ce ita ce asalin garkas ɗin amma dai tsauri ne kama da garkas ɗin ne to sai malamanmu su suna fassara mana sai su ce tsauri. akwai bishiyoyin da suke daga cikin harkar tarjama harkar fassara in ka tambayi wanda suke harkar fassara in ka tambaye su cikin abin da ya fi ba da wahala ne za su ce maka tsirrai shi yasa duk wanda ga yana da kwarewa a sanin tsirrai da sunayensu a yaran kama bambanta to ka jinjina mushi tabbas ya kware a yare yanzu ka ga asfabiyar in ka je wani zai fassara maka sai ce maka dalbejiya wani ya ce maka maɗaciya wani ya ce maka juda ƙasa ni duk da kasan ba mun ba ban taba ganin ta ba Allah ga su a ramma <laughs> ai na ji samun ta <laughs> eh gaskiya ba su da yana amma ko akwai da biya Allah mu lokacin da abin da ake ce mana sai a ce mana ita ba a jikata saboda ta sai dai a sa ta wayan ana da bukata a amfani da ruwanta a sha wai sai a sa ruwa a cikin tukunya ita kuma zai a zo bayan tukunya sai a aje ta sai dai sai da tare ikon Allah haka ake faɗa mana a zaure wannan ruwan da na kaji ala inna lillahi kai wannan mutum ya sha ai hanta shi sai dai wani abu sai dai wani ba ita ba Allah ya tauta to su ne ka daka suke fassara abu daga baya wasu kuma wannan alo dera ya ake fassara alo dera da hausa shi ma ka yana da ɗaci to wasu kuma haka suke fassara su ce a asadir alo dera to ka ga duk dai ne aka kalla ɗaci yawwa to shi ne wannan to ina garkada sai dai wannan tsaure ɗin fa innahu min shajarar yahudi ita wannan ita wannan itaciyar ko shi wannan iccen na algarkat shi yana cikin itatuwan yahudawa shi yin suka je suka makale a cikinsa cikin da wannan ai tsauran shi ne bishiyoyin da yake makabartan madina shi yasa ake ce mata baki ulgarkaji saboda ai madina garin suwaye da yawa kage yahuda har gida uku banun nabi banu quraiza banu qainuqa to shi yasa suna da ita sun daddasa ta da yawa to filin makabartar baki udin to shi ne ce mata baki udin kaji amma yanzu kaga duk ba su saboda haka wannan hadisi ne na cin bisharori da suke faranta rai ga musulmi akan cewa tabbas za a yaƙi yahudawa kuma za a ci nasara kansu Allahu nasirun dinahu ma ne sake nana ta wancan magana da yi a baya Allah zai taimaki addinin sa bina au bi ghayrina ko da mu ko ba da mu ba fa hal sanataqa'asu shin za mu gaza ne zaman mu ta natakhalla an haza sharaf mu zama mun fanci mun fita daga wannan darajar? a ce Allah ya taimaki addininsa da mu a ce ba da kai ake yi ba bai kamata ba hayya ma ne ta ku fito mm. sadiq zaman mu yi da lokaci qabla an ya'tiyaka kul mauti tun kafin mala'ikan mutuwa ya zo ma ɗayan mu fataddama sai da na sani yau ma la yanfa'un nadam a ranar da nadama da na sani ba zai masa amfani ba amanatu wannan amana ce a fuku ha'unu ka kulli musulmin wa musulmati, da nake daura shi nake daura ta a matsayin abun wuya akan wuyan kowane musulmi namiji da musulma mace ala wajhi al a ko ina suke a ban kasa ya qara'u hadhihi al-kalimat inda ya karanta waɗannan bayanan na wajen nai daga farko har zuwa ƙarshe na dora masa wannan amana ya tsare ta ya tambayi kansa ma za qaddamta lidinillah kuma ya duba ya gani yake yin tabbas akwai abin da kake yi ma addini akwai abin da kake yi taimakon addini Allahumma inni qad ballagtu mala ya ce ya Allah na isa Allahun mafashad ya rabbal ya Allah Ubangijin halittu ka shaida cewa na isar da saku wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Allah da ya ta salati ya ta aminci da shugabanmu shi ne Muhammad wa'aza alihi wa sahbihi da iyalan gidansa da sahabbansa da kuma Allah ya amince amintar da su. وكتبه أبو أحمد محمد بن حسان وندي متولى شيني الشيخ محمد أبو أحمد محمد بن حسان حفظه الله تعالى yana nan da ransa kamar yadda muka faɗa yana ƙasar masar jihar sa a masar ita ce mansura nan kuma yake zaune malami ne wanda yake da nishaɗi yana da abubuwa da yawa daga cin abin da aka san shi da shi akwai hudu ba kamar yadda aka faɗa mana wannan ma hudu ba ce daga baya aka nemi a rubuta ta a yi mata gyare-gyare shi ne har ta fito yadda ake ganin ta haka yana cikin manya-manyan malaman masar waɗanda suke na sunna waɗanda aka san su da girgiza bai a wajen hudu ba in zai yi hudu ba duk masallacin da zai yi hudu ba in zai yi haunin bari karfe ɗaya domin ka zo karfe shida a ba za ka samu wuri a masallacin ba tabbas sannan yana da karatuttuka yana da rubuce-rubuce a cikin babban aikinsa da na sani shine sharhin hadisin hadisu jibri hadisi na biyu a cikin al'arba'un nauyiyar nan dai wanda ke bayani akan kan dini al-islam al-iman al sannan sai kuma as-su'alu an sa'a ko to shi yana da sharhin littafin sa sunan littafin sunan littafin nasa shawhu hadisi jibril Jibrilu والنبي يجيب جبريل يسأل والنبي يجيب bakwai, مجلدي بقي wani hadisi. <laughs> Eh? Sannan yana da wani littafin sa shi kuma ya ɗauki al ne kawai yayi magana kansa da kuma kashe-kashen sa da aka ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu wa illam kun tarahu wa innahu yaraka to yana da mara yana da makama to su ne ta sharhin su sannan daga cikin littafanta akwai littafin amaratu sa'a alamomin tashin alkiyama littafin ne shi ma cike ke haka babba yi bayani akan alamomin tashin alkiyama sannan kuma yi bayani akan eh, yana da littafin da kitabun tauhid sannan kuma yana da littafi alfitnatu na sahaba wa mawqiful muslim min min haka to duk waɗannan ayyukan sa a yanzu maganar da ake cikin na fama da rashin lafiya ba da lafiya yau lafiya gobe rashin lafiya har da yanayin ƙasarsu da halin da suke ciki da tsauri da aka sa musu na da'awa da yawansu an hana su kudu ba shi yana ciki saboda tasirin da suke da shi a cikin mutane Kuma suna gwamnati tana ganin su barazana ne a gare ta to kusan duk ta kwace masallatansu ta hana su hudu ba to shi ya rubuta wannan littafin a matsayin asali hudu ba Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wannan shine karshen littafin kuma karshen darasin namu mun gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara mana muka sake dawowa muka karasa sannan na biyu muna godiya ga 'yan uwa waɗanda suka yi ƙoƙari wajen yadda za a yi wannan a gaba gaba shi ma na haruna wanda na jin ya koma allah maɗaukakin sarki ya sa ya ji ya tarar da alkhairi kuma ya samu alkhairi sannan na uku alhamma mai masaukin bakinmu a masallacinsa shi ma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma rayuwarsa albarka Allah ya ci gaba da tsare shi ga shugabanan ga shugaban zama kuma a dama lima su ma duka da ku yan uwa duka Allah madaukakin sarki ya saka mu kowa da alkhairi ya kai kowa gida lafiya sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh